na kasa ma zanira ni yanzu da ta zo ta sani a gaba tana rusa min kuka me zan yi a kai dan Allah sanin kanku ne in hajiya ta yi hukunci babanninku ba sa musu wannan kukan duk aikin banza ne zanira kike yi ba zai sa ba ba kuma zai hana ba muka ji cikin kuka zanira ta ce to waye mama waye mijin an cewa hajiya yanzu ma irin zamanin ku ne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 na samu wuri gefen mama na zauna na ce wallahi mama ni da ma na san dole ne tsayin zanira ya damu hajiya duba ki ga duk tafi mu cika ido ga tsayi hajiya ma na yawan cewa doguwa hankalinki a gwiwa ni ki faɗo min aka mama ta yi dariya zanira ta zabga min harara mama ta ce daman zanira ai ta girme ku shekaru biyu ta baki kwarara ke kuma kika ba wa ummi watanni biyar ni kan ban ga laifin hajiya ba don an yi wa zanira aure yanzu shekarun tafa goma sha tara ris sai dai tunanin wanda ta baiwa auren na yi iyakar tunanina amma hankalina bai bani ba baban kuma ya yi tambayar duniyan nan amma ta kafe sai ana saura kwanaki uku ɗauran auren sannan kowa zai ji na ce kai wannan tsohuwa da rigima take to ke zanira menene abin kuka mu ma muna tafi kin san dai ko ba yanzu ba mawayaci ne hajiya ta kyale ke zuwa jami'a da shekaru kusa da ashirin kai ni hajiya ma ta yi min daidai sai zanira ta taso kamar za ta make ni ko me ta tuna sai ta juya ta yi ɗakin mama tana sharɓar kuka wiwi kamar ranta zai fita ni dai allah allah nake karfe uku ta yi na bar gidan zuwa zaria kafin yaya aliyu ya dawo ya tadda ni duk da an ta hawa ta ce in bi umarnin makaranta duka gidajen biyu ba zan iya zama ba can umarnin mun yi fada nan yaya aliyu zai turke ni ya kasa ganewa cewa nauyinsa da girmansa da nake gani ba za su banne in ba shi amsa wasiƙarsa ba na yi ƙoƙarin hakan amma na kasa karfe uku na yi na ɗauki jakata na yafa mayafi na yi wa masallama na roƙe ta ta sa malam garba ya kai ni zaria sai zanira ma ta ɗauko kayanta ta ce ba za ta kwana a gidan ba ta fasa tunda mama ta goye bayan a yi mata aure da mijin da ba ta sani ba malam garba ya ja mota bai tsaya a ko'ina ba sai a kofar gidanmu yana aje mu ya juyo kaduna yan kannena kan sun yi farin ciki da gani na suka shiga gyara mana ɗaki daga momi har baba babu wanda ya dawo aiki abdullahi mai bi mun ya girma yanzu yana aji uku na sakandare yayin da walida ke aji shida firamare ya shekara goma kausar na aji hudu sai auta walid yana nursery yaran gidanmu akwai natsuwa da kyakkyawar tarbiyya suna tsananin son junansu ko'ina suna tare idan momi da baba sun tafi aiki su kulle kansu a gida su yi ta karatu in sun gaji su yi game su yi kallo ga son baki kula da sallah da son zuwa islamiyya nan cikin area 1 walida ke fidda ire-iren aiken da ya yi fa'iz ke musu na kayan wasa masu aiki da batur da jirage masu tashi sama sosai na abdallah masu aiki da remote control zanira ce kawai ta nuna sha'awata ni ido kawai na bisu da shi momi kan yi abinci ne mai yawa ta cika musu kula don haka mun samu abinci mai rai da motsi mun ci mun yi kat mun yi wanka ina shafa a gaban madubi daure da faffaɗan tawul yayin da zanira ke gefe ta miƙe ƙafafunta cikin dogo kujera sai da doguwar riga a jikinta ta zuba min ido kurum walida ta kyalkyale da dariya ta ce anti fa'iza yi zanni fa kallon ki fa take yi sai na dan juyo muka yi ido hudu da zanira na ce ya dai amarsu ko ta samu ne sai ta taɓa baki kamar taliya ta ce amma ko wannan an ya ɗebo ta zafi dibi fa fa'iza yadda za ki yi zaman aure da wani alhalin zuciyarki ruhi da gangar jikinki duka suna ga waninsa na dube ta na 'yan daƙiƙu na ce haƙuri da juriya ya zama dole gare ki zanira rashin so daga mace na ɗan lokaci ne na namiji shine mai daɗewa ta ce to ta yaya zan yadda cewa mutumin da hajiya ta ba da ni gare shi yana so na na ce zanira cewa nake maman kaduna da baban kaduna baba na ibi da maman yaya aliyu yaya Hauwa da mijinta su baba barau da yaya ibrahim sadi salisu sani antirabi da yaya mafitawo kaɗai sun ishe ke ishara zanira babu yadda za a yi hajiya hadiza ta haɗa aure a yi da na saninsa ko a yi dakacin wanzuwarsa ko kuma ya zama marar daɗi tsakanin ma'auratan sai dai ma daga baya a zo ana gode mata saboda haka ki kwantar da hankalinki a gani na fa hajiya ba za ta kai ki inda za ki wulaƙanta ko ki tozarta ba insha Allahu babu komi cikin wannan auren face alkhairi ko ni da nake ganin za mu yi auren so da yaya aliyu ina gudun kada in zo auren bai mun daɗi ba kamar na sauran zuriyarmu don haka har yanzu na kasa ba wa yaya aliyu amsa ban jiyo ba ina kallon silin ne dalili kenan da ban ga halin da kalamai na suka jefa yar uwata zanira ba ashe zanira fiddo ido ta yi warwaje dafi kirji tare da buɗe baki duka a lokaci ɗaya idanuwanta suka jirkice cikin ɗan lokaci tare da wuntsulowa daga cikin doguwar kujera sai dai yar uwa ta gaskiya wadda zumunci har cikin zuciyarta yake sai ta yi ƙoƙarin kama kanta ta hanyar komawa cikin doguwar kujera ta kalmashe ta runtse ido tare da dafi kanta da ke neman rabewa gida biyu saboda sarawa da juyawar ba bazatar da ya yi mata cikin sanyin murya mai ɗauke da yankewar muradi na rayuwa ta ce wani aliyu fa'iza sai na mai da hannuwa na baya na sake su na doshi taga a hankali na tsaya ina kallon waje ta tagar ina murmushi na ce aliyu nawa muke da shi a cikin gidan nan baya ga aliyu haidar na'ibi na juyo gaba ɗaya na fuskance ta ba tare da na gane rikicewa da gigicewa da zanira ta yi ba sai na isa ga jakata na zugi na fiddo wasikar aliyu na miƙa mata ina faɗin ban iya soyayya ba zanira balle kalamanta masu sanyi ban san soyayya ba zanira ban san kalamanta ba na duba duka duniyar kwakwalwata in nemo kalaman da suka fi kowanne daɗi ga masoyi a duniya in rubuta wa yaya aliyu na rasa baya ga i love you too ma'ana ni ma ina son ka taimake ni yar uwa ki rubuta wa yaya aliyu kalaman soyayya da suka fi kowaɗanne daɗi da garɗi a duniya ko da layi biyu ne kacal ya san cewa nima ina son sa kamar yadda ya ce yana so ya san cewa ruhi da gangar jikin fa'iza gaba ɗaya suna ƙaunar yayanta aliyu hawaye wasu na bin waɗansu sharaf-sharaf a fuskar zanira a yadda take karanta wasikar aliyu ga fa'iza ta sa gefen rigarta ta share da sauri ta yagi wani gefe a ƙarshen takardar ta ce bari in rubuta miki amsa fa'iza ko da ma can wauta ta hana ki gane yaya aliyu na matuƙar son ki amma kowa ya sani ki riƙa aliyu da kyau ki mai riƙon magana yaya aliyu ba irin mazan da ake yi wa riƙon sakaka ba ne ina da kyakkyawan zaton cewa muddin yaya aliyu ya zama miji a gare ki to babu ke babu ganin wulakancin namiji da waɗansu 'yan uwa mata ke sha saboda yaya aliyu na daban ne babu ke babu kalman nan da waɗansu mata suke kira kamar aya Alkur'ani wai duk wadda ta ce namiji uba ne domin aliyu uba ne uwa ne aboki ne ɗan uwa ne miji ne abin so da duk wata ɗiya mace za ta yi wa kanta muradin samu sakin baki na yi da kunne duka ina sauraron zanira me ya kawo duk wannan dogon sharhin to ya aka yi murya ta canza haka kamar ba muryar zanirar da na kwana na tashi da sani ba tana magana cikin fiddare da yankewar muradi na ce za ki rubuta min amsan ne ko ɗaukar duro zan yi in aje miki ki hau ki ci gaba da faɗin yadda na yi sa'a samun aliyu a matsayin miji ta yi murmushi ta ce zan rubuta mana sista ta ta kammala cikin daƙiƙu ta taso har inda nake tsaye jikin taga ta bani ta juya ta shige banɗaki ga abin da ta rubuta idan duk jikina baki ne to ba zai isa in bayyana irin son da nake maka ba yaya aliyu na yi murmushi na rungume takardar ina faɗi a cikin ɗaga murya na ko gode zanira da ta yi miki me gaba ɗaya muka duba ƙofa ni da walida yaya aliyu ne walida ta buɗe baki tana dariya ni kuma na yi wuf na shige uwar ɗaki na sanya riga da zani da ɗan kwali ina ƙoƙarin sanya ɗan kunne sai ya tsaya a bakin ƙofar sai na samu kaina da kasa haɗa ido da yaya aliyu a yau sai sun koyar da kai nake ya yi dariya ya juya yana faɗin ina jiran ki a babban falo to da na fito daidai ban ɗaki sai na ji washe shekar kuka la shakka zanira ce take kukan da ba ta so a ji ko a gani shi yasa ta shige toilet take yinsa na tabbata ba zai wuce akan aurenta ba ne bai mata magana ba domin zanira mutum ce da ba ta son faɗin damuwarta ga kowa ba kuma ta son shi shige cikin al'amuranta sai na fita falon a hankali duk jikina ya yi sanyi yi aliyu ya dubi kausar da walida da suka yi wa cinyoyinsa da baibayi ya ce waya sai ya fido alawar zanira a da wato bounty ya miƙa wa kowannensu ya ce a tafi wajen yaya abdallah ga shi can yana motsa jiki kuma ku yi ko kwa rage wannan kumburin naku duk suka ware da gudu To abu ne da hajiya ta rene mu da shi wato muddin bako ya zo kowane iri ne abu na farko da za mu yi mishi shine ba shi ruwa da lemu. Ban yadda man haɗa ido ba har yanzu sai na yi kicin na ɗauko lemu da goran ruwa masu sanyi da kofi na ja ƙaramin santa table gaban shi na ajiye mishi. Baya komai sai bi na da ido kamar yau ya fara ganina. na daga gorar ruwan da har yake don sanyi ina buɗewa na so tsayayawa cikin tambulan amma kallon da yaya aliyu ke bi na da shi ya haifan mun da karkarwar jiki sai na tsula mai ruwan a cinya ya komi da sauri ni kaina na saki kofin bisa tiles ji kake tara tsatsatsa muka yi tsaye cirko cirko kamar zakaru cikin murya mai sanyi ya ce yaushe fa'izan ta koma mara imani ne ban san san da na sake dariya ba duk yadda ya yi aliyu ya kular da kai sai ya san yadda ya baka dariya na ce ni da imani na bai je ko ina ba bari in baka wani ya ce a harziki ke jinan ba na bukatar ruwanki ba shi ya kawo ni ba in shi ya kawo ni ai na san hanyar kicin din kawai malama ki bani amsar ta, da kuma dalilin wulakancin da kike min tsawon watanni uku tun daga lagos na tako na kawo takarda a baki an tabbatar min an baki to menene dalilin kin bani amsa i ko a'a eh duka cikin kwanakin aiki na fa nake jele daga lagos zuwa giwa don kawai na karbi amsa ki amma fa'iza babu anya akwai sauran imani cikin ranki na ce karki bar kaduna sai na dawo daga giwa na je na tarakin gudo nan nan ɗin ma ban yi fushi ba na biyo ki to kin je kin ji ni sharkab da ruwan sanyi anya fa'iza ke ce kuwa yadda yake magana cikin sanyi ya yi matuƙa ba ni tausayi fa'iza magana nake ba to yaya aliyu ba ka zama ba a zaman kawai ki bani amsa ta kin amince a yi aurenmu da zarar kin gama karatu na langabar da kai na ce ha ba yaya aliyu sai murmushi ya zauna nima na zauna muka dubi juna sai muka sa dariya a tari ki fa shi ce fa'iza in mun yi aure zan sha wahalarki na kauda zancen cikin jin kunya da cewa zanira fa tana ciki yaya aliyu in kirawo ta sai ku ya in mata me ki ina fa da abin yi za ki bani amsa ne ko kuwa na yi raurau da ido kamar mai shirin kuka na ce haka ake ba da amsar yaya aliyu kamar a fagen fama don allah ka yi haƙuri na amsa duka laifuffuka na sai sakire ya ce to shikenan Nasaro, Assalamu alaikum.